وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار فهو يا مماتا da muka haɗu wannan farfajiyar makaranta kuliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da gidan cikin garin arbungu a wannan jihar ta jihar kabi a cikin kasanmu najeriya kamar da kuwa gani a kowace rana da cikin ranakun wannan wata mai albarka muna gabatar da karatu qurani mai girma da kuma ƙoƙarin bayyana da ma'anonin da ke cikinsa gwargwadon abinda allah ya kore mana to yau ma wannan rana salar ba wato sha biyar ga watan ramadan ijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da hudu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam insaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar dawowa domin ci gaba da wannan wato karatu na alkur'ani da bayanar da ma'anarsa tare da ni kamar da gani akwai hatu da kitabin lani alaram ma yahya abubakar argungu da social media da suke tare da su a nan ya agajin uwaye mata sauran al'umma da suke tare da su a nan shugabanni na kwamitin tafsiri da muke nan tare da su muna roƙon Allah shi muna jagora kuma Allah shi kama mana. a gabanin mu ci gaba da karatu idan ba kuma ta jiya akwai yare da kusa zo da ita a nan wannan yare ta samu konuwa ba ta lafiya mu kowa ya gani abin da ya faru hankalinsa ya tashi wannan mun tallata a social media akwai ɗaya daga cikin malamanmu yana gabatar da tafsiri a wato zuru lokar gabna shi ne malam ahmad muhammad boko wanda pro ne na wato wannan kungiya ta jama'a ta zalatul bid'a wai kamatu sunna ta jihar kebbi daidai lokacin da aka fara wannan program din ya gani, shi misali shaɗe da wani abu ya kira ni ya ce o'o oh, oh, malam na ga wannan yariya da irin yanayin da suke ciki Allah ya ba su lafiya ya ce ni ka turo akawun ɗinka ko kuma kawar da za a sa in ba da sa gudunmuwa kan ne na tura masa akawun dina ya tura kuɗi naira dubu biyar ya ce ga sunan tashi gudunmuwa ga wannan yari Allah ya ba ta lafiya za ka ba mu wa muna kira ga al'umma wannan yarinya muna neman a samu su bayan Allah da za su sallama masa in sun samu ne su ɗauke nauyin marai da ya ce kamar yadda na ba da labarin jiya marai da ya ce a samu wanda zai ɗauke nauyin wannan larura da rashin lafiyar ta har Allah ya ba ta lafiya muna roƙon Allah ya ba wannan yarinyar lafiya Allah duka marasa lafiya muka ba su lafiya Allah kai mana jagora duk wanda hada abin da zai iya taimakawa zai iya ba da taimakawa hannun yan agaji jiya an samu kudi a wayanda naira na gugar naira har naira dubu shida da wani abu ɗan eh, naira dubu bakwai ko an samu kudi naira dubu bakwai a jiya wanda nan kwaye mata suka tara allah muku albarka wanda yarin allah ya ba su lafiya idan ba a ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul zuhru mun tsaya ne daidai wato a aya ta 60 da nawa na aya ta 60 daidai yau za mu tashi aya ta 61 cikin wannan sura mai albarka a kan makalla su na hula لعلم الساعة فلا تغترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى يتقبل الشيء إنه lalle shi annabi isa alaihi salatu wassalam wal qur'an da kuma shi al qur'ani la ilimin lissa'a wato alama ne daga cikin alamomi da suke nuna kiyama tana dab da tsaya wato annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya yi alkawarin zai sake dawo da annabi isa a duniya ya kakkarya furos ya yanka alazai ya hana cin motsai ya hana shan giya Allah ya ce to annabi isa da kuwa gani wata alama ce daga cikin alamomi na nuna iyama tana da tsaya sannan shi ma alƙur'ani alƙur'ani shi ma alama ce daga cikin alamomi da ke nuna kiyama tana kusa da tsayawa خصوصا ما annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya aiko shi alama ce daga cikin alamomi na kusan kiyama Allah ya ce ikrabatu sa'ati wal shaqqal qabr iqtarabati sa'atu wal shaqqal qamar Allah ya ce ikrabatu sa'ati kiyama tana da tsayawa me yasa wal shaqqal wata ya tsage gida kenan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Qur'anin da Allah ya bashi duka alamomi ne daga cikin alamomi da suke nuna kiyama tana da tsaya ah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da na yi muku bayani tun farko a zuwa Allah subhanahu wata'ala ya ce fala tamtaruna biha kada ku yi shakka game da wannan alamar da Allah ya amince cewa annabi Isa dan na da Maryam ko shi Qur'ani ko aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama ce da ke nuna wato kiyama tana da tsayawa Allah ce fala tamtaruna biha kada ku yi shakka game da ita ma'ana kada ku yi kwakwaso game da wani Allah ya ce wata bi'un ku yi biyayya zuwa gare ni ala tauhidi akan rukun tauhidi Allah ya ce haza wato Allah zai amara ku bihi abinda Allah ya ce umurta ku da shi siratul mustaqim ita ce hanya mai gaskiya saboda ka yan uwa abinda ake so duk wani abin da Allah ya ba da labarin tabbatuwa sai ka yi imani da wannan abin ka gaskata wannan abin kada ki kuskura shakka da kwankwanto, ko wani kaikayi ya shiga a cikin zuciyar. kuma kuma yanzu aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiko annabi Isa haka da shi ma alqur'ani Allah ya ce kuma fattabi'un ku yi biyayya zuwa gare ni ma'ana fattabi'un ala tauhid ku bi ni akan riko da tauhid kada ku yi sakaci da tauhid Allah ce haza riko da alqur'ani riko da tauhidi biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce shi ne siratul mustaqim shi ne hanya mai tsakiya Allah ya ƙara ɗora mu akan hanyar da ya. gaba sai Allah ya ce wala yansuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah ya ce kuma ya ku bayan Allah wala yansuddannakum ash-shaytan kada ku bari shaytan ya kange ku daga ta tafarkin Allah kada ku bari shekar, wala ya na kuma shaytan kada ku bari shekar ya karkatar da ku an dinin lahi daga addinin Allah kullum abin da shekar ka so yaya zai yi ya hana miki bauta ma Allah zai iya hito miki da sirfa kowace ne. zai biyo ta hanyoyi daban-daban yana da dabaru kala-kala tsohon mutum ne ya tsohe ya tsohe kakanni yana da hila dabara iri-iri wanda yake da ita wajen halakar da ɗan adam aka ce shedan Allah ya ce kada sarkaci ku bari shedan ya karkatar da ku daga addinin Allah innahu hulaku lalle shi shedan game da ku Allah ya azumu mubin maki ne zuhu fattakhizuhu azuwa kurke shi matsayin maki shedan bai bar malamai ba shedan bai bar almajirai ba shedan bai bar alramomi ba shedan ba wanda shedan zai karewa haka yana da hanyoyi kala-kala da yake amfani da sunan da sisa da makirci waɗanda yake haraka mutane an ce wata rana akwai wata yarinya wato saboda nuna irin makirci irin na shekan wanda ana cewa mata su ma dangin shaitan an ce akwai wani malami da ya ce ya rubuta makirci irin na mata da shirke-shirken ya zo bakin gurbi ya isko tariya na wani ya ɗaga kai ya kalli tariya kan ba tsinari ya ce ainihin ya ne a bari hada su ko oci ni na san makin su kuma shirin don duk abinan da ke gari cikin buhonka don makin su kuma an ka rubutu shi na da sai yau karatu rubutu ta ce nan ya mi kuma da babban allon da hada karatu da yawa sai ta ɗauki allon nan ta kaɗa gudu ta ta jogo ma ta gudu wani kasa wanga to mata ke nan ma to yana ga mai gidansu tun da an ce danki fitar gaskiya ne domin duk wata ɓannar da za a yi ƙasar in ba a haɗa baki da mata ba ba su tasiri duk wani abin da za a yi da saba ma Allah da mata su yi kai tawa da ke ba su zuwa wallahi abin da zai tafi da ka uwaye mata muna ƙara kira da su Allah ya girmama ku Allah ya darajarta Allah ya mutunta Allah ya yi muku komai na goma da arziki Allah ya yi muku ku yi kokari ku rike addinin Allah ku bar wasa da addinin Allah rungumi musulunci yadda kuke yi da ku ci gaba da ƙara yanzu halin da ake ciki kun yi maza cinkoso wajen aiki addini halin da ake ciki irin yadda mata suke karatu maza ba sa karatu haka irin yadda mata suke zuwa wuraren wa'azoji maza ba su haka yanzu wani namiji yana ta gida ya kwana amma mata suke ta ta saurari karatu ta goro zuwa makarantun ne wani karatu duk ne sadakoki ga suna aruka da alkhairi to ci gaba da yi Allah ya sa mu dace da haka Allah ya ce kada ku bari shedan ya karye ku ya karantar da ku daga addinin Allah inna lakum aduwwun mubin shi shedan maki ne gare ku kuma mubinun mai bayyanar da adawa sai gare ku kirkiri bai koyi ba يا الله ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه Allah subhanahu wa ta’ala ya ce wa nan ma ja a isa da bayyana lokacin da annal isa alayhi salatu wa salam ya zuwa mutanensa bin bayyana da hujjoji bayyanannu. Mene hujjoji bayyanannu? Bin buɗe zafi wa shara'i ya zo musu da mu'ujizoji wayanda Allah ya bashi ya zo musu da shari'o'i wayanda Allah ya bashi daga cikin mu'ujiza wanda Allah ya ba annabi Isa alaihi salatu wassalam idan aka zo min mutum bai da lafiya sai ya masa addu'a sai ga ya warke in mutum bai da lafiya aka zo da shi wurin annabi Isa yayin masa addu'a sai ya warke yadda za a ga har yanzu wasu daga cikin kiristoci suna cewa duk wanda bai lahi a kawo yan sun karfi jiki ne zai warke annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo da mu'jizoji ya zo da shari'a wanda Allah ya aiko shi ita ne Allah ya ce walamma ja'a isa bil bayyinat lokacin da annabi isa ya zo da hujjoji bayyanannu ƙara sai annabi isa ya ce kada ji tukun bil hikmat ya ce ko kada ni dinnan kada ji tukun hakika na zo muku bil hikmat ai bil nubuwat na zo muku da annabta wanda Allah ya kodin da ita mutanen sai ki gaya mu wannan inni kada ji tukun bil hikmat na zo muku da hikima malamin su ce abinda ake ne da hikima kina ganin annabta wa shara'i'u al-injil da shari'o'i da ke cikin littafin injila yana gaya wa mutane dai cewa shi annabin Allah ne Allah ya aiko shi da shari'o'i da dokoki suna da cikin littafin injila wani ubayyana lakum ba'd allazi tahtalifu fihi yace kuma Allah ya aiko ne zuwa gare ku wani da lakum don in bayyana muku ta ladhi suna fi taken abin da kuke sabali a cikinsa, sa min al taurati na kunce-kunce da ke cikin at-taura min amurin dini na al'amarin addini wa gairi da waninsa ta bayyana lafin amurin dini don haka ya bayyana musu al'amarin addini karara cewa abin da ke cikin Altaura da abin da ke cikin injila ba su saba ma juna ba kamar yadda abin da ke cikin Altaura da abin da ke cikin qur'ani bai saba ma juna ba sai dai ana samun wasu dokoki wanda ke cikin qur'ani ƙari ga abin da babu cikin injila da altaura za ka yi shi cikin bil hikimati wal ubayyana lakum ba'da allazi takhtalifuna yace saboda haka kula ku ji tsoron Allah ma'ana ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah ku bi abin da Allah ya ce ku yi ku haɗu ga abin da Allah ya hana sannan shi wa a tsibun ku yi mini da'a a matsayina na bawan Allah kuma manzon Allah wato shi duk wanda Allah ya aiko a matsayin manzo yana kiran mutane da zuwa ga Allah yana kira zuwa ga aimin Allah da'a kuma yana kira zuwa ga aimin biyayya shi ma aimin sa da'a gaban sai Allah ya ce inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'budu na'am hada siratun mustaqim annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ci gaba da cewa inna allaha huwa rabbi Allah shi ne ubangiji da jama'a kun ji cikin abin da annabi Isa ke da'awa shina da'awar cewa Allah shi ne ubangiji inna allaha huwa rabbi Allah shi ne ubangiji da wa rabbukum kuma shi ne ubangiji don haka fa'abuduhu ku bauta ma Allah shi kadai هذا wannan bautar ga Allah siratul mustaqim ita ce hanya mai kakkiya zuwa aljanna abin da yake wada mutane ke kun ga babu inda annabi Isa ya kire kai ne Allah babu inda yake baka ne dan Allah ga Qur'ani hannun muna karanta aure da yawa duka abin da yake cewa inni abdullahi

wai jama'a duk bayanin ga da Allah ke yi wanda annabi isa da kai ne ake samun hikaya na maganarsa wai duka mutanen nan su gane sa kullum su su dinga gingina ma annabi isa cewa dan Allah ne ko kuma shi Allah ne maryam ma Allah ne wannan babban kuskure laifi ne babban kayanci to da wanda ya kurta wannan ya aka shi kayanci laqad kafara alladhina qalu إن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنفاس النبي تذكر الكلام abin da yake da'awa a bauta ma Allah shi kadai ubangiji dai ubangijinsa yace duk wanda kuskura innahu man yushrik billah wanda duk ya kuskure ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi janna annabi ya ce Allah ya haramta mu shiga aljanna wa ma'awahu an-nar makomar ta wuta duk waɗannan abubuwa jama'a saboda mutanen da sakwallai ne ba sa karatu ba sa karatu su ne malamai kiristoci su ne jahilai ba su karatu an gane ku ya zo da kawai ko so kuce ba su su ba amma karar annabi isa kwafar mutane yake a kan shirka a dai shirka ya san cewa wanda yake shi annabi isa dan Allah ne ya haɗa shi da Allah ya yi shirka wanda yake kuma Allah ne ya yi shirka wanda yake da na Allah ce ta yi shirka ya yi shirka sun yi shirka sun yi kafirci Allah ya kare saboda ka irin waɗanda ababe in mutum na karanta shi na ƙur'ani. to zai iya gane cewa gaskiya al'amari masu irin wannan da'awa sun daga sun bada sun kauce ma hanyar gaskiya hanyar gaskiya ita ce annabi isa bawan Allah ne bawan Allah ne inni abdullahi ataliyar kitaba ni bawan Allah ne Allah ya ba da littafi wanda adali na biya ko kuma wajen annabiya ya tsaya cikin annabawa Allah ya samu dace gaba sai Allah ya ce فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم الله فاختلف الأحزاب sai taron dangi na kafirai suka yi sabani sabani a kan ne suka yi sabani yin bayani a kankaninsu sabani da suka yi shi ne fi isa game da annabi isa suka ce "Abu wallahu, aw ibnun lahi aw salisu sala wai sabanin da suka yi shi ne shin annabi isa allah ne ko dan allah ne ko dai ɗaya ne daga cikin alloli guda wai shi a sabanin da Ana ke ta lafan a haza wannan taron dangi na kafirai sun kai yi saɓani game da annabi isa alaihi salatu wassalam da Allah ya ce fawailun lillazi da zan fawailun kalmar azaba ta tabbata lillazi da zalam ga wanda suka yi zalunci menene zalunci kafaru bi ma qalu bi isa wa'annan da suka kafirce shirka zata suke mutu game da annabi Isa hakika waɗannan mutanen azaba narkon bala'i da azaba ya tabbata a gare min ba'adi min azabi yawmin ali na daga azabar yiri mai tsari sadaka masu cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ne ko dan Allah ne Allah ya yi musu alƙawarin narko na azaba mai tsanani wanda zai musu ranar alkiyama kamar yadda Allah ya Allah allazi da qalu inna nasara zalika bi anna minhum zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u wa idza sami'u ya yi alkawari na narkon azaba ga waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya musu alkawarin zai musu azaba mai tsanani ranar alkiyama to amma akwai waɗanda ba su kahirka ba sun yarda da cewa annabi isa bawan Allah ne annabi isa annabin Allah ne irin suwa irin su jashi da shi da almajiransa da mutanensa su kan su da wannan sai ya riga wa Allah su ne Allah ke ƙaru ina na fara. wasu daga cikinsu. cikin su wayanda suke samu nasara ne zalika bi anna minhum qissisi saboda cikinsu akwai qissisi akwai rubat wa annan annahum la yastakbirun irin waɗannan ba sa girman kai Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan sun gaji ana karanta abinda Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani tara a ayyunuhum Allah ya za mu ga idanunsu tafizu min al-jam'i suna kwararar da hawaye saboda su sa abin da qur'ani ya kunsa to san qur'ani baya walwala abin da ke cikin injila qur'ani bai walwala abin da a cikin at sai dai ka tabbatar da shi gari duk abin da ke cikin wannan da tawar qur'ani tabbatar waye ba rusa yake saboda haka wannan yana nuna mana kafirai a kowane da cikin kiristoci wato Allah ya taba ma garin su nono suka ba su da wannan ba sai da ta annabi Isa bawan Allah ne dan Allah ne to irin da ba sa cikin da Allah subhanahu wata'ala zuwa narkon azaba gobe kiyama gaba sai Allah ya ce هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Allah ta so nan taron danki na kafirai wayanda suka rarraba har yanzu runa Allah ta kusa da babu abin da suke jira mm. illa sa'ata ba suna jiran kiyama ta zo an ta'adiyahum ta zo musu bagatata fuja'ata babu shiri babu yawa. sun daga sun raraba sun yi sabani sun na allantaka ga allar isa ko sun na mai dan allah ko sun jingina cewa ɗaya ne daga cikin allolin guda uku allah ya ce to ku sani ba babu abin da annan suna jira illa sa'ata an ta'atiyahum suna jiran kiyama su zo musu ne wato baktatar a kwabar wa hum la da bi waqti maji'iha alhali ba su da masaniya da lokacin zuwan ita wannan kiyama kwatsam za su kanta wasu yan uwa duk mutumin da ya sa Allah gaba yake aiki na kafirci ko na shirka in Allah zai kawo mai mutuwa ko jinya bai bari Allah ya ba da daga su lafiya Allah ka ba da zigar ba lafiya wannan ba Allah yau kusan kwana dawa bai samu damar da suke zuwa ko garka ba wani abu sai shi Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya da dukkan marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya ya haka Allah ya tsada bawa shi yankwansa shi zai bada, to alama sai da Allah yana so ya wanke ma zulubanka wasu kan bugu guda Allah kai yi. kwana mutum na ɗai cikin wurin da ɗai sai a samu aika ɗai to a ce ta yi lallaba cikin taron mutanen nan kuma ba a bari irin wanga wurin wa'azi ba sai ka ce wani wurin ɓanna sai a ce lallaba ta wurin nan mala'ika kwashe ta mari yan mala'ika a ce jirgin kwana ya ɗauke ta mari wurin kanta yan ji suri sai dai a ce ai da an ka ɗauke ta an kai asibiti ba ta motsa ba an tafi kwanto sai a tafi kwana daga kwanan nan ko da aka zai yawa a kai lahira ko shi ne Allah bai saboda su ta'addanci da saba ma Allah rashin ganin girman Allah rashin biyayya da Allah su yi hadu wata ta'ala shi ne Allah ya faɗi irin waɗannan kafiran da suke irin wannan aiki cewa su sani fa kiyama za ta zo musu ko su za ta zo musu ba ga tattar wahum layi yashurun alhali ba su da masaniya sai Allah ya ce su kuma masoya guda biyu da suke taimake keniya wajen aikin banda masoya masoya da ke taimakon junansu ta hanyar saba ma Allah ba ta hanyar taimakon addini ba سوقك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء مصر يا دولي عزيز كنت يا أي ما تقول يا أولا مصر يا دك أوا دك أوا إذا ينزمانا ba suna yin soyayya su don Allah ba sun kulle wuri ɗaya sun haɗar su amma manufar su saba ma Allah hannu wa ta'ala ba su da aiki sai su saba ma Allah suna taimakon junan wajen saba ma Allah hannu wa ta'ala Allah ya to irin waɗannan masoyan yau ma a wannan rana ta kiyama ba'azuhum li ba'adin A dumul Allah ce sashen su makiya sashe duk abokin da baya taimaka ma wajen biyayya ga Allah sai dai ingiza ko wajen sabon Allah to irin wannan kan ranar kiyama za ka tashi da kai da shi kana kiyayya da shi da kiyayya da kai kana ɗaya bai zai albarka hanyar ɗaya bai ma albarka in ce Allah ɗin in ce Allah ɗin miki albarka ki ana ana magana da ba a zurakan ke ta duk bala'in da wani kai da gare ta ce ke da ki kai ta ce ke da rana da ke duniya ba su abin da zama in ba da yake Allah hakirin ne ta ce ko ki Allah hakirin ne in ba mu kina kinanniya don na aza ki ga hanyar banza ke makauna ki makauna ki ba ki ba ki gani ba ki da basira don na aka haƙi ɓanna ki zai yi allah wata ran hannun kirle yana ce ka ku kama zuma su kullum su sai ce mana aiki kawai abu gafin maruruwan su duka biyu a yi wutar ashe kun ga abuta tana da haɗari tana da kyau eh abuta sun zama ta kwarai ta taimakon addini abincin zuwa makaranta abincin addini abincin biyo mu sai tafsiri yau ko shekare ba yin zuwa ba amma ne da tun da taho. bari in indomi ta za a bikin kwarai ko wata zama wani aboki na kwarai ya taimaka maka wajen ya karfa ga aikin addini shi ne amfani shi shi ko mugun aboki illa dai zai iya za ka zuwa ga fata halaka wannan na nuna tasirin abutaka da haka dole sai mun shiga sai musan waye zai zama abokinka kuma uwaye ku san sa ido ga ku, waye abokin su domin wallahi abokai na halakar da abokai awaye na lalata kawai za a ga yarinya kyakkyawa da tsatsa amma wallahi tsawaye sun halaka ta sun buru ta kuma bayan sun halaka ta sai a shi ke rasu da rushe ta yanzu ta halaka ita ma su zuwa su da wasu ta halaka suna nan akwai wata wadda awayenta ba na kwarai ba ne sun yi abubuwa da shakanci na rashin kunya ranar da ta ɗauka hijabin makaranta ta shigo makaranta kun san me sun ka wala sun karɓa gari sai makaranta sun ce malamin nan da Allah ba Allah muna son ganin wanci sai ce eh tsara nan ko makaranta da Allah makaranta mun ce ki miki da ruwa ki shiga aljanna mu mu kai wuta ki wallahi ke ka wallahi wutar nan da mu ku so sai ki faɗa ma lalura da yau za mu na wuri da wallahi to mutu wallahi in ba ki ba na rantsi da Allah wallahi muna cin mutunci mun san ya ne na sai jiki na rawa kamar wanda aka wani asiri sai ta ce da Allah ba na ayi hankuri wai da gayar su ne mamar ta aiko ta ce ana bukatta shi ke na ne da tafi sun sun kara halaka sun mutu ke shiga aljanna yayi aikin makaranta da ana duk tare da mu mu shiga tare mu zama na Allah amma la tun da su ware su su ake ne wala ba ki shiga aljanna nan sai sun shi su a ji wannan bala'i ah to wai tsamanin ku su masu ta'addanci da sa'a mala ba sallan ba ne ai sun sani wasu abubuwa da suke yi sun sani mutum abin da yake ba da ba ya sani akwai masu zauna su da jikuka saboda mugun abin da su ido su yi musu su roƙi Allah Allah ya Allah ka agaji Allah ka to shi ko da mugun ya abokiya ba ka rabu da su ba bari ba ka in kina so ki bar ya nan gari in ma kina iyawa ki ma bar gari in kina da wani wuri inda za kina ci zaman ki inda ba ke zuwa su koma ta har da wayar ki ba shi whatsapp ba shi komai ki kare ki ta addini ki shiga islamiyya ki fara harkar qur'ani kamin a cewa aka cikin shekara ɗaya kila Allah ba ki sa a kiyaye shi qur'ani in ji dagarin ko ya kasance ba ta da ya to ya ce Allah ba Allah mai shirya kai ji wanci ko ya kasance zama haka to shirya ta Allah ce kuma Allah ya ba su kyautar shirya ya za a shi yasa aka ce al'ahillah masoya guda biyu alal ma'afiyar fi duniya wanda suke akan kan ma Allah a gidan duniya yau ma idan a wannan rana ta kiyama ba a zuhun le ba a da azuhu sashen su makiyar sashe illal muntaɗi sai dai musu yadda sun tsoron Allah su kai musu yadda suka ji tsoron Allah suka dinga bauta ma Allah ɗauke sarki to wannan su ne ta sai aljanna Allah ka hada mu da aljanna muna lokaci to duba mu na yadda ƙarfe na goma da shari su ɗaya da nan ko tambayoyin da akwai Allah mu dauke sarki ya yi muna kurakuran mu Allah shi gane da mu gaskiya gaskiya ke ba mu fi gaskiya ya nuna mana ƙarya ƙarya ke ba mu ikon lissanta dan uwa iyaye mata ku ji sakonnin Allah ku zo masu aiki da umarnin da Allah ya ba ku ina mai sake maimaitawa da na faɗa cewa wannan bayar Allah da aka kawo mana ne ya ce ba ta lafiya kowa ya ga irin kuzo da kuma iyayen suna da rauni ba su da hali